اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi Allah ya sake hada mu cikin wannan darasi na risala wanda kamar yadda aka saba yake gudana a daidai wannan lokacin a wannan yammaci na asabar muna roƙon Allah ki mana jagora malumin sunna ya hada da shekha abu muhammad Allah ki musu rahama da gafara muna addu'a ta musamman a manyan malamanmu na sunna na kasan nan Isma'il ismaila idin zakariya da kuma sheka abubakar masu hukumi Allah ya haskaka gabarwarar su ya musu rahama muna roƙon Allah ya yi taimako ga jagoran mu shugaban majalisar malamai ta kasa kan Muhammad Sani a jirgin da duk masu dama mishi baya don karantar da sunna da tauhidi a wannan kasa da kewaye muna roƙo Allah ke ƙara mana taimako ƙara mana zaman lafiya damuwa da muke ta Allah ya doke muna Allah muna roƙonka ƴan uwanmu kuma ƴan wannan ƙasa mu da sauran yankuna na Najeriya da ake kidnapping din sarakin wasu hari ana kake su marigayansu Allah ya bi kansu wayanda suke hannu Allah ya fato mana kuma Allah ya tsaye muna da wannan musiba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimaki shugabanni don su samu hanya da an kama gaske wannan matsala za mu dace wa babi na talatin da hudu a cikin risala babun fil buyu'i wa ma shakal buyu'a wato babe akan bayanin ciniki da kuma abubuwa da sun kai kama da ciniki shi dai bai'u ana nuna saye da sai suwa shi ne bai'u shi kuma ma shakarar zuwa abinda ya kama da ciniki shi ne irin jinga haka wato abinda ake cin ijara ko duk ko kirayi wayannan duka abubuwa na sun kai kama da kasuwanci domin ukudu ne kullawa na za a yi tsakanin wani da wani ko tsakanin wasu da wani wani mun kai magana a kan shi ciniki bai'u wanda shi ne aka yi jam'in sa buyuwa bai'u hukura biyu buyuwa kuma jam'i ne na al qurani allah ta baraka wata ala ya ce wa halallahu bai'a wa harama riba Allah ya halatta ciniki wato sai da sai zuwa amma ya haramta riba kuma kenan wanda duk zai yi kasuwanci a musulunci to wajibi ne ya san babin kasuwanci ya sa ciniki na halal ya sa wanda an na haram sannan ya san hukumar riba wato kulle-kulle-kullen ciniki waɗanda suke riba ne. Tsangane, gane ko? to kuma babu shakka in mutum na sai samu halar dole sai ya karanta ya san ya halar suke ciniki ya haram domin kada ya zan ya kwaso maka ne haram sai ce ai saye ni ko sai ko kuma ya kwaso maka ne dukiya ta riba wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato riba babe-babe ne ya kai babe saba'in to adana wadda kasa-kasa abinda an misalin ta kamar mutum ya wuri uwa ce eh, to kun ga auren uwa ba wasa ba ne shi ba babban laifi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta zunubin riba da wannan matsayi wadda aka ramar riba saboda haka al'ummar musulmi wajibi ne duk wanda zai mu'amala zai kulla wata cinikayya ko kasuwar ba ne ba ka ne musaya irin wadda aka yi ta dauri ba ni gishiri ba ka manda to dole ne mutum ya san mina na ya halatta ai musaya da wanda bai halatta ai musaya ba ana yin musaya da kari ko ba ai babu kari dole mutum ya san wannan in kuma abinda za a sayi na a ba da kuɗi a amsa shi ma mutum ya san miya halas miya haram in ma kasuwar canji da wadda yake ita ma sai da kudi na ake mutum ya san wadda mai kudi za a sai suwa da wasu a yi ƙari wadda mai kuma ba a sai suwa a yi ƙari ya za a yi ciniki wato a kulla ciniki kuma ya zan ciniki nan nare ba ne ko canji canjin nan nare ba ne kamar yadda na fara bayani karkashin wannan babin za a samu sauran mu'amaloli kamar yadda wasu za su haɗa su yi kamfani kamfani na kasuwanci ya na za a yi kamfani na halarci mutum biyu ko uku ko ya da haka nan su sa jarin su su haɗa kamfani na kasuwanci domin su yi tsaye da sai suwa wa zai gudanar da wannan kamfanin mai gudanar da kamfanin ni ya kamata a bashi ko kyauta zai yi wannan bayani akwai cikin shari'a musulunci ya kamata mu san wannan in ma wani kamfani ne na na aikin fadigo shi ma da yake shi ma mata kan lubuluwa ne in za ku yi wani kamfani wato ku kulla wani wata benta ta dunkin tela ya ya kamata a yi shi ya zan halar eh? wannan na yankawa wannan na dunkawa wannan na fadu ya za a yi a haɗa irin wannan wannan duka za a ji bayani wurin hali cikin wannan babi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu to malam ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kun ga aya ce ko amma malam bai ce qala Allah subhanahu wa ta'ala ba amma dai nasta aya ne Allah ya halatta ciniki saye da sai zuwa wa harama riba kuma ya haramta riba to ashe akwai cinikin da an halatta akwai wanda ba halatta to don duk wanda riba ta shiga to shi ce ne tun da Allah ya kuma ina na aka samu riba cikin kasuwanci aka samu riba abin da ya kamata mu bi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tis'atu a ashari rizqi ittijara tis'atu a ashari rizqi ittijara wato ya an kasa arziki kashi goma to tara suna cikin kasuwanci sauran guda an karba ma sauran sauran jama'a da abinci masu yawa kaje kun ga ya kamata a yi kasuwanci da a samu arziki kuma a bi shari'a domin duk abin da aka samu Allah ya sami albarka don tare riba Allah ya ce yamhaqullahu wa riba wa yurbi sadaqat Allah yana ɗebe albarka ga duk abin da aka kanta yi amma abin da an kai dan sadaka Allah yana sami shi albarka har ma Allah ya bada misalin masu riba ya ce masu ima la ya kumuna illa kan kama ya kumu lazi ya takabbata shaitanu min al-masu in aka tashi tashin alkiyama ɗan kasuwa mai riba ko da zai tasowa daga kabari ne zai taso rikice kamar wanda shaidanin aljani ya shahe ya ya ce babu lahiya bai san inda zai yi ba ya riga ya rikici to kun ga nan duniya yana ganin ya da kai ne ya ci kayan mutane ya ci rubutu ga mutane ya fare to ashe rubuta kai ne na yi don in ya tashi rakan kiyama zai tashi ruguza ji to sai mala ya fara magana a kan riba ya ce wa kana ribar jahiliyyati tisiyoni imma an ya qadiyahu wa imma an yurbiya lahu da an riba mutanen jahiliya kafin musulunci shine in ka ba mutum bashi misali ka bashi dubu guda ba har zuwa sati guda ya ba ko zuwa wata guda ya ba sai sati ya kare ko wata ya kare babu dubun nan guda sai ya to ko dai ka biya ni dubuna guda ko kuma in kara ma sati guda amma kai ku ga abin da za ka bani rike zan ka ƙara min ɗari biyu sai wani sati ka ba su in wani sati ya zo ba a samu ya ce kowa ƙara min sai ya ce na ƙara su ɗari biyu sai ya ƙara min kaga in har shekara ana kai dubun nan guda nawa za su zama sati nawa a cikin shekara 56 da ko to ne a ɗari biyu ko hamsin da shi da nawa kenan eh? dubu yanzu kuɗi ne bayan shekara dubu ne guda sun koma dubu shidda da ɗari shidda duk wajen jawo mai wannan dubu biyar da ɗari da dubu guda ina ta haihu Tun san wai ba haushe wai in ɗare wasu na magana yadda ba ni bayan zai tuka sun kuɗi na a sosai wai kuɗi ne ba. matan matan kuɗi na gare haihuwa sosai ba mazan ba mazan kuɗi na matan kuɗi ne masu haihuwa to kaga inda a ce dubu goma na ya bashi sai zan shina kara mai dubu biyu ko wane sati dubu biyu ko wane sati a ce ko da shekara ga yi ilimin ya biyan baki don abin ya yi nauyi kwarai don kage kenan shi ko dubu biyu to hamsin da shidda in suna da yawa sai an sa kalkuleta ko sai an sa kalkuleta Dari eh? da goma sha biyu, kaga dubu goma sun koma dubu dari da goma sha biyu, kaga in talakana ina zai samo dubu dari da goma sha biyu. Sannan ga waɗancan goma ne wanda suwa suwa suna sun kayi waɗancan. To wannan shi an riban mutanen jahiliya. To, su mutanen jahiliya jahilai ne ba a yi kusa addini su. To, amma da musulunci ya zo ya haramta irin wannan mu'amala don haka duk wanda ya yi bashi da ruwa ake ce ko daga cewa bashi da ruwa duk wanda ya yi ya karbi ƙari ya ba da bashi ya karbi ƙari kusa ga bashin nan to ya ci haramu kuma aikin jahiliya na yake an gane ku. don haka a musulunci eh, wannan jinkirin bai zama dalilin a yi ma ƙari inda aka samun ƙari shi ne ga wani wata sila'a sila'a wadda ko da sila'a ɗin nan dubu ɗaya take ka so wata dubu ɗaya to tun da sila'a ce to in za ka sai sama wani ya halatta ka sai ta ƙara mai ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar kai ko dubu biyu ka sai ta. ko dubu uku ka sace ta ba ta ninka so bi ba to a musulunci ba haramun bane sai dai inna allaha yuhibbu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza kaga wannan Allah yana son masu yin sauki wajen kasuwanci amma ba a kayyade wajen kasuwa ribar da zai karba an gane ko to amma can wajen riba cewa a ƙara min kaza bisa ga kaza saboda na jinkirta ma sati guda ko na yi ma jinkirin wata guda don haka wannan jinkiri shi a tawar na kudi to shi musulunci bai yadda wannan jinkirin da aka kawo mutum ba a ce an biya shi don haka babu baya da kudi bai da wani abu wanda za a aza to wannan riba haramun ta kayi wa min riba fi ghairi nasiyati kuma wacce riba jahiliya ta ake cewa nasiya ko ita ce riban nasiya riba ta jinkiri saboda ayi jinkiri ayi kari to bayanta ta akwai bai'ul fitati bil fitati yadan bi yadin mutabadila yana da cikin riba a sai da zinariya da zinariya wato wajen yan canji wato sai ka a canza dirhami da dirhami a yi ƙari ko dinari da dinari a yi ƙari ko naira da naira a ƙara kusan in wani na son ya yi buki ko na son ya yi buki ya yi kari sai ce to sabbin kuɗi ya kasu wa da sabbin kuɗi ya ce ai wani ya ce kusan kiya wasu kuɗi sabbi da ko kari a wasu sai ce to wayannan kuɗin daga an zo in naira biyar biyar ne ko naira goma goma ne ko naira goma goma zo da wazo biya ne ko naira dari dari ina son ka bani ban zuzuf na kara masa ban zuzuf na kara masa saboda sabon ko to a musulunci wannan bai halatta ba domin duk naira da wadda ta yi taushi da wadda a galgalgal duk tare da su babu wadda ta yi mata saboda haka bai halatta a canza naira da naira a yi kari an gane ko ba ya halatta a yi kari tsakanin naira da naira ko rafa eh, ta dubu goma a ƙara wani abu ko ta dubu ɗari yanyan murtaloli nan ko a cikin da sabbi ne bari a ƙara wani abu ko da naira guda hana kara ya zane ba haramu abin da yana misali da ba ku da ba ku da ba eh? kaga abin da an gare mu ne ya kamata mu san eh? suna yi ko to kaga mun san cewa yin haka na riba da mu haka ya kamata a wadatar da waka zalika zahu bil zahab kan azurfa da azurfa na zinariya da zinariya idan dai jinsi guda ne kuma aka yi su tsakanin jinsi guda da shi ma haramu wala ya ji wuzu fifatan da fifatin bai halatta a yi canjin azurfa da azurfa wala zahabun bizari ba a canjin zinariya da zinariya illa mifilan da mifilan sai tamka da tamka yadda biye da sannan a yi hannu da hannu an gane ku ba a yi niko tsakanin jinsi guda na kuɗi kusan asalin kuɗin duniya gaba ne shi ne zinariya da azuma ko su ne asalin kuɗi shi ake ce mana kadai ne zinariya ana ce mata nakar sannan azura ana ce mata nakar ba su da ce na kadani kuɗaɗe guda biyu sauran kudin da aka yi amfani da su ko wuri ko kera an ka yi ko ga takarda an ka rubuta su bankin wata kasa yanzu ya rubuta shi zai amfani da wannan takarda a matsayin kaza to duk asali ana komawa ga zinariyar nan da azurfani Za ah, a shi yasa in zinariyar nan ta kara kudi sai a ce naira ta waye ko sai ta waye in kuma zinari na sai kasa ta ce to naira ta ci ya lugu ga misali kun ga eh, ina iya tunawa 1980 something na jin ko 82 ne lokacin da 'yan majalisar sokoto state house of assembly sun ka yi doka aure sun ka ce ya kamata a ƙayyade sadaki faramiyar da aka yi ta yi yawa da suka ce to sun yi matsaya sun yi doka sadaki ya zama naira shidda an gane ku naira shidda yasa sun ka ce zan naira shidda wai shi an rubo dinari wannan lokaci shi an rubo dinari Allah kana tuna ku kana tuna naira shidda to ashe kun ga a wannan lokaci dinari naira ashirin da ke kenan dinari guda abin da a kima ta yi yana ashirin da kenan ga wannan lokaci in mutum na naira ashirin da hudu so ashirin yana da nisabin da zai hita zaka to kulin da wani naira ashirin da hudu so ashirin nawa kenan eh? ɗari hudu da nawa Eh? a ah, tun da eh, za su kai haka nan ko? 500 kenan yan mutu yan mallaki na 576 daga wancan lokaci a tajiri na zan haka ya hita zarta wai kudin gane yanzu ga wata za a ta mai sai su gare ka da da da alayyar da an ce ba a yi ba 150 wani naira ɗari na ba ba su wai ba an kace wajen mai ture bai amsa bai bai tsibar na naira ɗari sai dai a fara da ɗari da hamsin zuwa sama a shi kaga mai babban gida sai da ɗari biyar turen ɗaya ba ba da magi ba kun ga saboda tashin farashin zinariya tana ƙara daraja muku kuɗinmu suna yi ƙasa yanzu a an ce wajen kusan miliyan biyu an nisaji miliyan domin miliyan tsaya da dubu ɗari kaza ko ɗari tara na yana jan sun kai kusan miliyan biyu to akan haka kudaden zinariya da azura su ne a asali wanda ake kwatanta sauran kudaden gari kuma duk ci gaba mai da an kai na duniya haka abin haka yana bankuna suke amma yanzu haka yarjejeniya da san mutanen duniya da bankunan kasashen duniya na haka duk suna da tsaye abu da tsari na cewa ta zuwan daraja ta za wannan shi kuma kudin zuwan daraja ta hmm. To abinda an mutunan da mutunan shi ne babu yi kaga ai dinari daidai yake da dinari dan wani da sun zan bisu da minisina dirhami daidai yake da dan wani dirhami za ka sun zan bisu da minisina haka nan naira da naira ko kuma saifa da saifa ko euro da euro ko pound da pound ya ke ne da da minisina kenan ana sa a kore dini shi kuma ya da yadda abinda ake nufi babu jinkiri wato a babin canji ba ka cewa ko da tsakanin naira da saifa za a yi ba ta a yadda ka sai saifa gwargwadon wada mai saifa zai sai suwa ba ko shi zai sayi naira ka sai suwa mai nairori gwargwadon wada kun kai da ana iya yi ko an gane ko kasuwar canji ko abin ma ya wuce kasuwa ya zan bayan hage ma sai kuka yi yarjejeniya za ka kara mai ko zai kara maka to ya halatta amma ba a sha sai ka zo ka amsa ya ba za a mai canji bai cewa da ya hanyawa za a kawo da sai ba ka zo ka amsa amma ka fushin ka ma'aji ɗin ya haka na riba ne haramu shi yake ne da ya dambe ka ba shi ya ba ka kama ya kama an gane ko? malam ya ci gaba da cewa wala fitnatu bil zahabi riban wato ya ayi musayar zinari azurfa da zinariya riban ne ne illa da bai da sai ya ayi hannu da kenan ta iya cewa ya an kai musaya tsakanin neroni da saifa ko kuma haka musanya tsakanin nerori da dalolin amerika an gane ko to in ba a ba su a hannu da hannu ba ya zane ba an yadda a yi ko amma ba a jinki hannu da hannu ake wa ta'amu min al-hubuli sannan shi ma abinci na daga kwayoyin wani ƙidiriya da ya ita ce masu kwasfa ko kuma yayan kwayoyin abinci masu kwasfa wasu biya da makamantan an ce ƙidiriya wato ƙwarorin abinci na wanda suke suna daɗe a cikin ƙasa ɗan lokaci kayan su ciwo eh, shi yasa ake san wata turuniya wa shirya da makamantar min mayun zaharu daga abubuwan da ake ajiya min kotun ko abinci ne wanda ake karfafa a rayu da shi awa idanin ko kuma wanda aka gyara abinci da shi ya zammiya ga abinci to la ya juzu su ne bi jinsi to bai halatta a yi musaya na jinsi guda da jinsi guda in mislan da jinsin sai kanka da kanka yadda da yadin kuma hannu da hannu in jinsi guda ne abinci kamar misali yanzu a wajen manoman shinkawa ina yi ma wannan na da wannan iri ko tsakanin ta kan kwakaba da ya turawa ko ya tana ko titi ko makamantansu wannan na son ya nuna ya da wannan ai duk shinkawa ka ce mutu to to ba yi. ko tsakanin farar shinkawa wannan yana son musa ya mishi hudu daya kuma hudu goma ko a musa ya mai yawarwarin buhu to buhun nan sai dai a wani da suke a ce to nauyin su guda za haka ɗauki nawa ne kuma ya karɓi da kamar musaya amma da za a ce a to ai wannan shinkawa ta yi daraja saboda da shinkawa iri iri ne wata ta yi wata daraja ko ka so ana kai wani zai riga sai suwa kani wani ya sai suwa don haka sai kayan min kaji don ta yi taka daraja to a musulunci ba ya haka in dai ya za a yi haramu don haka in dai baka yadda ka murmura mai ba to ya sai ya sai suwa ya sai suwa tashi ya zo ya sai taka da kudi hannu an gane ko in dai rashin nasiha na to a ya sai ya sai suwa ya sai ya san zuwa da zo ka faɗi kudin buhun ka ci kuma saye gari amma in dai mutum ya ta kama ya kama shinkafa to ba a kare ba a kara wasu mutta ko ba a kara kuɗi Ta sa ana ta to to ki buhuna ka ya dubu guda dan a kasuwa taka kaza take ni kuma tawa kaza take ba a yana haka ina Eh, eh wajen wajen waki ba yana yiwa kana dubu goma sha biyu kana dubu ashirin eh to in dai amurmure da ayi to kama ya kama za a yi in dai ya yi tsaye murmura ba ba mai dan godo shi ya tattata ba to in dai murmure da za a yi to ya baka buhu ga suka shi. in ko bai murmura ma to

ni na sani shi ya sani ga yadda take a kasuwa hmm. to sai ya fi cewa shi yana sai bari ya sai ya gaba wani shi shi wanda aka san mutu eh bari ya ya taka su. da zai ka ko hmm. eh to kaga tun da sirki bina an kai kai ka sai ya ka sai su shigo da sai su amaka ba ɗaya yana da bukatar taka ba eh. to ko ka ta ka zai samu ko to ya ba ka kuɗi Ya kuma in ka sai tashi ta ba shi kuɗi ba ku kuma abinda a mai kasan a yi magana a kan canjin da akwai wannan na fusa da lokacin da ake wani eh. sai ya kace wa tun da wannan shi haramun ne na cewa bayan an ba shi kuɗi wani shekara ba eh, a ƙara da wuce kuɗi sai ya daidai da wata wata da hmm. sai ka da ne sai dai bari ya kai kai hoto wannan hmm. ya tashi shinkafa ne hmm. a matsayin kilan dubu goma sha biyar take ita kuma da shinkafa ashirin ake sai da ita da eh. to ciriki mai zaman kai ne eh. ba ciriki eh, kaga daban-daban ne ba ka in dai ka yi ka sai su mai sai ka sai suwa shi eh, in ka sai su shi ka kuma tun da ka yadda ka sai gare sai ka sai gare eh, a shari'a ba mu haka wa alaikum salam eh ana ba su lokaci ba lokaci da aka samu ana samun ba wanda ya kuma ina kunci kuma wayar da ka ba a yan tashi kuma wani lokaci ya yi a ba ka to shi in mutum ya fita kuɗi ne a pos ya danganta mai pos kakana ya kai inda na wa mutane ne transfer suna ba da tajin eh, suna ba shi tajin da aka yi musu ah, saboda wannan tajin da aka yi musu ko da kudin lantarki da kudin ah, abin da intanet ya kamata a ce an amshi wani abu gari kuma an sauke musu wahalar tahiya banki wanda ke sai sun hau minister transportation sannan so kaga ko kuma a yi musu transfer ko a yi musu kashin wato a dogo kudinsu ya ka dogo sannan a ba su kaza suke so sai a ba su sai a ce to misali mutum ya an ba da dubu goma sai a ce to shi ba da naira dari to ba mu sani ba shin banki shi ya kayyade musu haka nan za su yi don an ce akwai waɗanda bankuna sun kai musu rajista wasu kuma central bank ne musu rajista wace ka'ida an ka aza su a kanta in sun bi ka'idar da an ka aza su a kanta a hukumance shi kenan wannan wata sana'a ta sun kai kuma wata wahala ta sun kawo mutum ya biya su amma in yanzu su ga azawa da kansu kuma sun ka wuce ka'idar da gwamnati ta ba su ko central bank ya ba su wannan kaga su sun kai kansu ga abin da ba daidai ba an gane ko sannan in ya zan mai pos eh, don wani ya taba tambaya ta cewa akwai waɗanda suke zuwa suna son kuɗi da yawa sai su ce to muna son misali miliyan guda ko miliyan biyu ko he da haka a bamu mai pos ya ba su domin su kuma su turo mai daga baya in sun ka turo sai su kara mai wani abu mai dan gwati-gwati nace to gaskiya wannan riba ce saboda ai in kana da kudinka a dogo ma a baka yanzu to wani aiki na an kai ma amma yanzu yanzu hannu da hannu to amma in ya zan karanci miliyan guda ko miliyan biyu sai bayan kwanaki sana aka turo ma sana a kara masa wani abu to bashi na san basuwa an ka baka ruwa cikin wannan bashi za ka wannan ba ya halatta da haka in kasta jari ga ka cikin kudin pos ya danganci ya ake gudanar da abin an gudanar da shi kusa ka'ida ko an sauke ma ka'ida in an bi ka'ida in wannan ladar da ake ba su a kaɗan wadda yake ta in mutum kila zai sai banki ko kuma kila zai jira an rufe bankuna cikin wukiyan kowa mai atm kudin atm sun kare sai zan bukatar ka kila za ka yi kwana biyu kahin bukatar ka tafiya lokacin da aka bude banki kaga mutum dai ya amfana da samun biyan bukata ce kaga ijarar da za a ba su a din dai bayan ta ita kusa ka'ida wannan ba bai zan matsala ba masu ba da abin ba bashin noma to wai ba wani an mu kai ga eh, gare shi eh? malam kabi mu kabi mu bashi eh, za a yi bayanin sai sha Allah eh mm. to dan kauce wannan bashi abin nan bashi da ruwa ne mm. abin da riba ne da ya zan cewa ya ce a bashi miliyan daya mm. sai zan sai bayan kwana biyu bukatar tashi tafiya sai ya yi mai transfer cikin account ne ko zai kawo mai tare da kashi hmm. to sai ya guje ma wannan abun bai cewa ya ba shi miliyan ɗaya da wani abu daga cikin kuɗin da ya ba shi sai ya ba shi lada sai sai ya jira mutum lokacin in an gaba ya sai ya yi mai transfer da shi. to ai an gudu ba a tsere ba saboda mi saboda

a baka rance ko ko yana da ta ko canji na rance na ko canji to rance an ce annafa Da tsallifi ga ka'idar shari'a wanda yin nemi rance taimaka makamai da za a wahana. mai ba da rance mai wahana da kuni wala ya juzu salamun jaraman ba'a bai halatta mutum ya ba da rance wani amfani ya dawo gare shi don haka inda ya rance na ya halatta ya baka rance kuma ya taimaka maka kuma in lokaci ya kamar su ami a babu kayi a shi rance ai ana ana ana ana ana ba da lokaci kwana guda kwana biyu ko wata guda ko shekara guda kana ba mutum rance ya shekara ko ya da haka lokacin da kun kasa sai kama yana ba su a ɗaya eh, mai pos yana ba da rance don allah hajji ne eh, akwai masu to an kyauta inda ya babu caji shi kenan Allah ya saka da alheri Allah ya saka da Eh? Eh. Hmm. to eh, miliyan biyu da kabbasuwa shin yoyin benta na kai ko koranci na kabbasuwa eh? to kaga in kamfani na hankali to sai a san nawa a jari ne nawa an naka don ya an samu riba a san nawa za ka samu shi ko nawa bai samu shi ya ka'idar delta kamfani in za ku haɗa kasuwanci to jari ina da jari kaza kana da jari kaza don haka ya an samu riba misali 50% a gare da kai ko 50% ya an samu riba rabi da rabi ko kuma eh, eh, eh, sat wansar gare da kai da two sat to haka ya samu riba a kasa uku kai duni guda ko kuma a wato ɗaya busa goma a garin don haka ya samu riba sai a raba tana da can basan tana da ɗaya busa goma kai ko da tara haka aka ka'ida amma in dai ka kuɗin ga kawai ya samu riba a yan maka wannan shari'a ba ta da wannan ba wannan Mm. Mm. to ai dama shiko kasuwanci ta kawo jarinka yanzu a cikin kasuwanci na wata duk miliyan ɗinka zan kama dubu ashe ko zan kama dubu hamsin bai halatta ba don wata tabbatar da ta ana samun ribar eh? to in ba samu ba cikin ofishin ka zai baka ko ko cikin nashi jari zai zuwa riban na ya baka don haka tsarin rashin gaskiya na wannan ba a shirya gaskiya ba kuma shari'a ba daidai da wannan hmm. wanda ya ansa zuwa zai yi ya sai interest ba na ya yi in ka na ya zai yi fashi in da rufa na haka kuma a yi zai sai ya sa da wani in ya sa da wani kawai sai ya zo ga biyo shi shi ya aboka hmm. ya ya tura ah. da ya tura in wani sun kudin suka suka aboka zai tura ma wancan wanda ya ba su, kudi ne in ya tura mai zai san samu wani abu kuma ya bashi mafi yawanci ya ta ce to wannan dai dukkan duk sana'ar da mutum zai ga yi ko kasuwanci ya kamata ya san miya matsaya addini ne ciki domin ta haka zai samu halar in bai san yana yi da jahilci kamra da kai to lalle haram za ta shigo mai ciki shi lalle zai zama mace ya Allah ya kai saboda haka POS suna akwai bukatar mutum ya sai da yi bincike shi miya daidai miya ba daidai ba Allah ya samu dace eh bitcoin na waya ai to ni ba ma san shi ba aka yi ne <laughs>

Eh, abinci ko shaya ta an ka sai suwa da bayan an sai suwa an ka ba ka ribar abinda ka samu ga wannan shaya ko ko a rancen kudi na an ka yana kara ma gari ya kamata a abinci domin wani kasuwanci na Yahuda na ba wasu da halar wasu kuma wasu kiristoci ne wasu ma pagan ne ba su da addini ko guda amma sun shirya kasuwancin su na zamani sai su ga ya doka su ce ka shiga kai musulmi kaga duk abin da baka san makari ne bai kamata ka shiga ba ya ka bari sai ka san miya tsarin wannan abin eh akwai wani irin da irin amma shi ba shi kuma faya eh shi za ka rubuta duka wani abin da wani application na zafi zai yi da download in ya yi da download zai zo ya akwai ƙa'idodin da ake in ya cika zai zo ya kunna data ne sai ya yi kiyaki da ya yi kiyaki yana ma iya kashe zai kama da kiyaki kida na zai kama kida na zai kama kida na zai kama in ya cika wani kida in ya kai imanin dubu goma ga kidan sai ya zo ya ɗaya kuma ya samu baya guda hmm. haka zai kama yi haka zai kama haka zai kama yi sai sun samu za a kai a lokacin da mutum zai ruwa ya ya yi kirkitin na wala hmm. ya ko ya yi duk dai kari wani da suka bi za su shata ma za su kuma ne in ka ce to za su tafke ma wasu lambobi a cikin filan a ce ka samu talatin daga cikin talatin za za su ce waɗannan ƙwara goma ko sha biyar an yadda ma da su ka yi sarrafa ɗin su hmm. su waɗanda nan gobe matsayin kuɗi su hmm. matsayin kuɗi su to kai kuɗi ka sa ko ko dai ba ka sa kuɗin komi ba ba ka sa komi ba eh hmm. matsayin kuɗi su za su go ne eh, an kai yanzu wasu lokacin shi ma aka yi Najeriya da an yi lokacin shi za su kawo kayayyaki kana iya transfer ɗin waɗannan lambobi matsayin kuɗi suke in ka yi transfer ga wanda aka wannan shagon zai sai zuwa ma abin da kake so ya sai zuwa. Hmm. international business ne business ko eh, international hmm. a ko ina ana yi kaga international international da waya zan zan islamic mallan yau da eh, saboda haka kai kayan rajista na a ce da dama da dama sai rajista da ko da yawa Allah ya

Allah ya zaka da za insha Allah wato cikin darussan za mu yi za a yi magana akan makircin yahu eh za mu yi magana akan makircin yahu dama akwai Jews conspiracy ko da suna nan shirye-shiryen su da shirya da kowace buka Allah ya kare mu daga shari'a to gaba malam yace wala yajuzu fihi ta'khirun wato ba halatta a yi jinkiri a cikin jinsi guda wato na zinariya da zinariya ko abinci da abinci wala yajuzu ta'amun bi ta'amin ila ajalin kana min ya aw min filafi wato duk abinda abinci wanda har ana iya wadatuwa da shi ko a gyara abinci da shi ya zan wato miya ko sai an ce miya ana ta idamu ba wai sai miyar da an ka kada ba a larabci an ce idamu ba wai sai an kada miya ba a duk abin da za ka haɗawa ka ci abincin ka da shi ya ke cewa idamu yanzu kuna ganin in an ka yi homon gujiya ga abinci ba a yi haɗe shi da sauƙi domin gujiya idamu ne eh? to yanzu kuli-kuli an ka dan daga kuli-kuli da barkonu ko an ka dan hada da magi shin ba ka cintuwan ka kaɗan daddaga ka ci ko wainanka ka kaɗan daddaga ka ci a kuli-kuli idamu ne an gane ko to duk abin da a haka to ba a ƙari ciki ne ba riba ne in kai ƙari ciki don haka abincin kamar shinkawa da gero da masara da sauransu duka abinci ne shi koman gujiya da kuli-kuli da sauran wani abubuwan da aka gyara abinci da su kuma ana ce musu idama kuma ba a riba cikin su to duk abin da an kai haka in za a sai su a tsakanin jinsi guda da jinsi guda to ba a hinhiko in kuma an samu bambancin jinsi daga wannan zuwa nan tsakanin gero da masara ko masara da shinkawa ko masara da dawa ko dawa da abin nan duk da cewa wai su turawa wai da sunan masara da dawa duk gudana wani su duk ba kuna ake sha ba to to a laraba suna cewa zurafin shamiya zurra shamiya ba gini ba zurra da da masara da dawa duk zurratu ake cewa sai an ka ce a zurratu aka tsaya nan to ana nuhin dawa amma an ce zurra shamiya to masara ake ne to ala halin zai ba jinsi guda bane amma tsakanin gero da da maiwa wannan jinsi guda ne jinsi guda ne a wajen zakka to a wajen kasuwanci ba wajen sai suwa wani zai yi wani tsada ƙila yanzu a yi musaya tsakanin mai maiwa da mai gero suna yadda ya kowa ya dau buhon gani don buhon wannan wannan ya dau buhon wannan ko ba su yadda wani ya hito mai wata yi ta yi da ko amma dai duk nufin su gudana Thank you. duk jinsi guda ne a wajen zakka dai duk jinsi guda ne to malam ya ci gaba da cewa wala ya juzo ta'amun da ta'amin ila ajali ba a sai da abinci da abinci zuwa ajali kana min jinsi ko ya kasance daga jinsin sa ne haunin tilabi ko sa Ba ka in hurhura na za a yi tsakanin mai gero da mai masara ko mai masara da mai shinkafa to ana hihiko tun da ba a yi gudana amma ba a jinkiri an gane ba a jinkirta sai a ba su a hannu da hannu ya aka yi jinkiri ya zane ba haramun to mala ya ce gane min jinsi a wani khilafi kana min ma yuzaharu ko ana adana abincin aula yuzaharu ko ba a adana shi shi dai abinci ribawi ne ribawiyun ne da kunga yanzu gero da masara da shinkafa da dawa duka ana ajiye su su lalace ko to ga yin fa Eh? yana lalata abu to rogo rogo rogo wa irin wannan wanda eh ke lalata abu ina wata nawa a yi rama shekara ko yana shekara ko kaga shi yana karɓar ajiyar to abin gaba dankali ana ya hada nashi ya heke kina kina zuwa ana heke ya Amani da ke doya tana karba a jago ba ta karba zungunan doyan nan mutu ya haɗe samu fito ya haɗe cikin haƙi ko Ogo, ó ti kéré rẹ̀. Don, ya wajen zaka, wajen zaka, aka cewa sai mayu da karo yi kwata abinda ana adana shi mai lalace sannan kuma ana ci ne don abinci ko gyara abinci aka ce shi za a yi samun zaka, kunga a wajen zaka. ba a ta kai da zakar rogo ko gayan faki munan gare mu saboda ba mu yi aje shi amma kaga can Enugu da sauran kazayar wakila sun sama da za su yi aje ba za ka manomin rogo da doya sai ya hidda zakka tun da suna karba ajiya wajen su kuma suna cin su matsayin abinci ana yi ta su a kwanakon eh? yanzu mutum ya yi wata guda yana cin rogo ko yana cin doya ba ta cin rogo ya ke ba hauke shi ba hauke ta gani inda ya kana tsera cin sayi babu babu fita babu yiwu babu masa yana ganin da waya rayuwar ne ke da eh, wannan babin zakana to amma a babin kasuwanci to matukar dai ana cin su a kwana ko kuma ana yi ajewa wannan ba a yi ba a biki ba a yi ko a cikin jinsi guda na na eh. eh to kaga ya yi damu ne ba haka shi ba ba a riba kanin kwanta iri guda kamar wanga dan na yi kokon ba dai ana ba shi ba da ke gyara abinci ba kuma a yi hito tsakanin iri guda Sai ya bambam a a tamka bai da zarka albasa ba ta da zarka ka san ku ana samun kuɗi gari wanda na amsa wani miliyan miliyan biyu miliyan uku da kuma wasu ya kamata malamai su kara duba amma da hankin abin ana kankana ma ya kamata malamai su sarki duba nan da nan manomin kankana ya ta miliyan guda miliyan biyu miliyan biyar ke duba ba a nesa so ba a shi da kwana su sai cika ciki ne da kankana kina kwanci ne ko so hmm? yanzu ne da malamai za ka wani sake dubawa eh kaga a rake yadda mun kai zo za a hita zaka a rake ko saboda ba a doke da abinci ba abinci ta ba ko ba gyara abinci aka yi ba amma dai ana samun arziki mai yawa to Ba. Allah ya samu ba to ina mun ga ido tsayawa ah, wala ba sa zulfa waki ah, babu laini a yi bibiko wato a sai da abubuwan marmari kamar mi ya itace na marmari wanda ba ana cin su da abinci ba ana cin su ne kawai wato don marmari ko mita da su babu zakka gare su sannan kuma tana iya a yi jiko cikin su kamar yanzu mango ko lemu ko ayaba ko weba ko apple tufaha waɗanda duka ta itace ne na marmari ba haka ko ko jinsin apple ya wani samun mangoro ga yana da ɗan domin wani yana da ɗan kaduna suna yin warware wani ya kara mu wani babu kuri babu ya halatta sai mai dan mamurin nan kato sai a bayan da goma ki ba da guda an yi gogo ba yi ba babu turmi haka nan wal bukuru haka nan abubuwa wanda yake bukuru abinda masarar da muka fara da ita da mawunkara kasa masu bunkure kasa su hure ƙasa kan suka kayan cikin ƙasa to amma akwai larabci na zamani dukuru jan bakal ne ya an ka ce bakalu a haka ne da bakalu na baka a sami kadima dictionary ko lisanin larabci lisanin larabci wannan tsohon kamus ne na na to ka diba irin almuwajamar muhit almuwajamar muhit ko almuwajamar wasit ko muhitul muhit ko almunjidu bin lugat wala alam ka dibo ni a ni a buku wanda ne ki mabun kara kasa na ko ko larabci haifar ba to bari mu dauka akan mabun kara kasa kafin mu samu bayani domin kun kara kasa a ma layar da sarka abin da ba a ajewa babu layi a sai sai su mota fadilan da bibi su yin kare min jinsin waye da ko da jinsu guda ne amma ya dande ne a sai su a hannu da kamar yadda ba da misali kawaki to sai magun kara kasa in muka ɗauka rogo dankali kwaza doya suna an magun kara kasa to ko tsakanin doya da doya ana yi amma a ba su a hannu da amma wannan yana da doya ga agaga ya busa akwai doya busa ko akwai ta naija akwai ta kamashin yarma za a ga wata doya manya-manyan sai za a ga wata kuma 'yan ƙanana-ƙanana ko? to eh akwai wata dogowa wanda dogon saye to kaga duk doya jinsi guda ce to kenan in muka ɗauki su ne mabunkura ƙasa to mai wannan doya yana wara da wannan su kara ma amma a yi hannu da haka nan rogo rogo iri daban-daban ba iri guda ba ne to tsakanin wani rogo da wani ana yin jinjiko amma a ba su hannu da hannu wajen musaya Asirin dankali dankali dankalin turawa sama yake yi ko kasa kasa yake yi ko to shi ma tsakanin dankalin turawa da dankalin turawa ana yawan wani tsakanin wani da wani amma a ba su a hannu da gyada ƙasa cikin ƙasa ta kai Yau. sai dai ta gyada wato ita tana cikin kayan abinci da aka kayan da ake gyara a ciki kuma ana ajiye ta karba a jiya tana karba a jiya su ba ta kuma wannan layi eh? a a gyara tana da wato tana cikin tana cikin zawatu zawatu wato kayan gona wanda ake hinsuwa ma mai da haka suna da ko a hinsuwa ga kwarori ko a hinsuwa ga mai abai sai an zarki an hinta mai sai a hinta ga kama wannan kulikulin shi ba a hinta mai ko kuma ya an sai zuwa a hinta ga kasuki ya ka'ida ga wayannan abubuwan da ake hinsuwa mai ba babin zakka mace ba mu muke babin zakka babin tunisi ƙwarar-ƙwarar don hana zakka don ana yi cinta a kwana sannan ana yi ajiye ta a hana naman da lalace a ɗauki lokaci ba ta lalace saboda ka tana da zakka amma ba maganar zakka ba kai maganar ciniki da sai zuwa ya za a sai ta ana sai zuwa a yi wuri tsakanin faru farar da farar farar ko ku sai dai tsakanin farar farar da bujiya ko tsakanin farar farar da wake sanar da in san ya ainihi alhaji halin duk kayan abinci gaba ɗaya da wanda ake gyara abinci ba a jinkiri sun za a musaya tsakanin wannan da wannan ko da an samu babban jinsi amma ya an samu bambancin jinsi ana iya yin kari shi kari ya halatta ya akwai bambanci to muna yin tsayawa nan ko kamala ya ce wala ya juzu ta famun firjinsu wahidi kuma ya kamar yin kawaki alayami ta sai da tsaya a muna da su Allah su hana mu ta'ala Allah ya amfana da mu kuma Allah ya ba mu ikon yin kasuwanci da saye da sai zuwa da canji da masaya da walwale bisa ga shari'a wanda Allah ya ce. Kullum wani rana a cikin Allah a yi wa rabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Gracias.